an tashi babu na ashirin janaza ko jinaza babin irin abin da ya zo na hadisai dangane da yin tafiya a gaban jana'iza a gaban jana'iza abin nufi a nan جدا مال محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كل تاسم شيء نسونا أحكام الجنائز يتي تفيا إذا جاء رأس الغاوة باب التي هو يتي إندي قداما معنى كأي إيه شجاة جدن جاوة جدا كان بايا كأي شجاة يا أبايا وجيت سجيت بخدهم sai dai laifin da kalmar tashayi wato tashayi in jinaza raka gawa wasu malaman ma sun fi ganin a tsaya a baya idan so gawar tana gaba sai zanto mun tafi raka ta kenan a luga kenan amma dai alayi su hal mafi yawancin magabata suna tafiya ne a gaban gawar ba a baya ba amma duk yadda mutum ya yi insha Allah babu laifi ka karanta wancan littafi na ahkamul jana'iz na Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمد بن غيلان duk waɗannan malaman na Musaiba ابن سعيد أحمد ابن مني إسحاق بن منصور محمود بن جيلان قالوا سنزن تبدأ من سكتي حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري من سامي الأباري سفيان يا جامنا دقى الإمام الزهري سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة سفيان الثوري duka suna riwaya daga limamin zuhuri kuma dukkanin tsarran duniya zuhuri ya karbo an sali daga salim jikan sai na umar an bihi shi kuma salim ya karbo daga mahaifinsa abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in qala ibn umar yake رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغ من جن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة suna tafiya suna a gaban gawa wato kenan ya halatta a yi tafiya a gaban gawa على حدثنا الحسن بن علي الخلال على حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم بو ان همام يروي تو دغ غريس همام يروي تو دغ منصور بكر الكوفي وزياد وسفيان yace duka wayannan yadhkuru annahu sami'ahu min az-zuhri ya bada labari ya ambata cewa ya ji magana ne daga imam zuhri daga salim ibn abdullah an abihi daga babansa qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ababakar wa umar yamshuna amama al-janah قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معنى عن الزهري قال زهري يسد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر وعمر أمر سنك يمشون أمام الزنادة كنا تفيا أجبا جاوة نعم زهري بيسي النبي آكسن سنتي زهري أنا رواني لك سالك salim kansa ba sahabi ba ne tabi'i ne salim daga mahaifinsa Ba bi shakka wancan isnadin yake nufi kamar da nan ma yake tsara zuhuri wa akhbarani salimun anna abahu salim ya gaya min cewa mahaifinsa kana yanci amamal janaza shi ma abdullahi dan umar yana tafiya a gaban gawa ba dole sai a bayan ta ba ففي الباب النبي ففي الباب أو أن باب أجل تستولى مطلع إنا ميرك جاوزي طوح طيب، أجابكو أبايكو كذا يتي أقول حديثي عن أنس تجا أنس قال أبو إيسا حديث ابن عمر وانت حديثنا ابن عمر هكذا رواه ابن جريجي الإمام ابن جريج عبد العزيز لتفسير المكي ابن جريج حتى يرويته وزياد بن سعد لكم زياد بن زياد بن سعد وغير واحد عندما بعض بعضيلا حتى استرويته لذا الزهري عن سالم عن أبيه لذا سالم وعظمه تنسى نحو حديث ابن عيينه kamar dodo da wancan dai hadisi na ibnu uyayna cewa annabi da abu bakar da umar suna tafiya ko an gansu suna tafiya a gaban gawa warawa ma'amar al-imamu ma'amar ibn rashid al zuhri wa yunus ibn yazid yunus ibn yazid al-aili wa maliku da imamu maliku shi ma yayi daga zuhri وغير واحد من الخطاب لما وصول بسكن زكاة جمع من حديثي من رواية عن الزهري هذا الإمام الزهري أبو بكر محمد بن مسلم عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة سواء النبي أنا تفيا أقبا جاوة قال الزهري إمام الزهري يتي وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة ما لمينا سالي يا جاي من يتي ما هي سنسا عبد الله أن أمر أن تنشي مكين في قيد السنة جنا تفيا أزبا جاوة وهذا الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح ذكر من أهل الحديث malaman hadisi gabaki ɗayan ya rauna annal hadisal mursal suna ganin wancan hadisi murkali. wanda zuhuri ya riga ya ce salim ya gaya min kaza kaza fi dalika game da haka a shi ya fi inganci wato wanda zuhuri kan ya kai sai annabi ya kasance wanda ma bai faɗi wanda ya gaya mishin ba ta ɓangaren ruwaya ya fi inganci shine حديثي مرسل أتوان wanda أما كما ma sahabin قال أبو إيسا سميت يحيى بن موسى ترمذي يتي ناجنا لمينا يحيى بن موسى ياتي قال عبد الرزاق قال ابن مبارك عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق ياتي عبد الله بن مبارك ياتي عبد الرزاق ياتي مالا عبد الله بن مبارك ياتي hadisin zuhuri hadisin zuhuri da kaji fi hada game da wannan mas'ala mursalin wato wanda ya zama mursal din nan asahu min hadisin na uyayna in magana inganci ne a gurin malaman hadisi ya ma fi na ibnu uyayna wanda ya zo da cikin isnadi قال ابن مبارك ابن مبارك يتي وعرفنا جريج ina ganin ibn Jurayj أخذه عن ابن عيينة جاري قوم جن النيدة جاء سفيان بن عيينة قال أبو إيسا وروى همام بن يحيى هذا الحديث حتى همام بن يحيى شين يروى دون حديثي دجا زياد شين زياد بن سعد فميدا مكديش السماء وهو ابن سعد ومنصور جاء كما رويته لجا منصور wa bakar ya kuma rawaito daga wancan bakar al-kufi wa sufyan ya karbo daga sufyan ibn uyayna an zuhri daga zuhri shi kuma an salim an abihi fa inna ma huwa sufyan ibn uyayna shine dai sufyan ibn uyayna rawa anhu hammamu hammamu yayi riwaya daga gare shi واختلف أهل العلم sai kuma dangane da fatwa malamai na ilimi sun ƙara wa juna ilimi sun mashi amamar janaza game da hukuncin tafiya a gaban gawa fara ba da ahlul ilm wasu malaman na ganin wato min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim malaman nan tun daga sahabbai da makamantan su cikin tabi'ai da yan baya suna ganin annal mashiya amamaha afdal tafiya a gaban gawa da shi وهو قول الشافعي شين فهمت الرأي الشافعي وأحمد الإمام أحمد قال وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ حديث أنس وندع أتمبريت وفي الباب أن أنس أنس ما يا رويته وحديث أنس جمد هنا المسألة غير محفوظ محفوظ بني لما معلم محفوظ واتو بمعنى يا دم الشاذي كنا يا سابع الروايوي يسكفيش انجنك قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة أنس يتي النبي أبو بكر وعمر لما عثمان كان kasance suna tafiya a gaban gawa ابو عيسى. isa na fata وعلي كذب يتي إسناده حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن انس ما فات عن ذلك wannan شيني حديث آنس din إشارة ya isharar ليس وفي a an anasin akwai hadisi daga ainihin anas to menene kuskuren anan sai ya ce ƙara abu isa sa'alto muhammadan na tambayi al'imamu muhammad bin ismail al'imamu al-bukhari an haɗa al-hadisi game da wannan hadisi na anas faƙala sai Bukhari ya ce hada hadisun khata'un wannan hadisi akwai muskil kuskure أخطأ فيه محمد بن بكر muhammadu bin bakar. ɗinsa shi ne ya yi shi ya kuskure. فإنما يروى هذا الحديث abinda aka sani shine ana rawaita wannan hadisi ne an Yunus an Zuhri daga Yunus kai tsaye ibn Yazid al-Aini zuwa ga Zuhri ibn Shihab cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da Abu Bakar wa Umar كانوا يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال محمد وهذا أصح wannan shi ne inda ɗan kuskuren yake a takaice tafiya gaban gawa shi ya fi in an tafi a baya ko gefe duka ya halatta, babu wani laifi babu ma ja a filmashe kalfal janaza kalfal janaza babin da ya bai da ke nuna halarcin tafiya a baya shi ma zai koro waɗanda suke ganin haka قال حدثنا محمد بن جيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يتي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسيح خلف الجنازة mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da tafiya a bayan gawa faƙala sai ce ma duna al-khabar fa in kana khairan minku wa in kana sharran fala فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة مطبوعة ولا تتبع وليس منها من تقدمها هذا hadithun da'ifin wato hadisin asali da inganta ne yace ma dona al-khabar idan ta al-khabar fasarfa har wala gudu gudu sauri sauri na fata an gani wato yace menene matsayin tafiya a bayan gawa gawa na gaba yace ma dona al-khabar za a yi tafiyar ba da sauri ba ba har wala ba ba sassarfa ba ya ce ce ma alkhabar akan ce khabba ai bi ma'ana har wala yana sauri sauri yana tafiya gudu gudu sauri sauri to za a yi tafiya ne ma dun alkhabar ba sassarfa ba in kana khairan ajjaltu minhu in wannan gawa alkhairi ne to kuna gaggawa da ita ne أي ماذا أتيت قلن الخير إنت فإن كان شر إن تشرس والإياذ بالله فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة مكبوعة الجنازة مكبوعة ولا تتبأ وليس منها من تقدمها فإن كان شرا إما شرسه فلا يبعد فوضاء نيسد إجاء ba a nisa da ita ba a yi ba a nesan ta ba kamar da wani hadisi yake cewa in alkhairi ne alkhairin suke sauri da kai ka ku gaggawa ku kai gawa in ta alkhairin sai da suna kai shi gudan alkhairi ta ne da wuri in ma ta sharrin sai dai ta sharrin ta ba'ina hu an riƙa bi ku na fata an gane sai ta wani kana sharrin fala yi ba'adu إما شر الشرك فلا يبعد إلا أهل النير باء من سنتا دجريتا خير من دعشي حكمة صرفا من دعشي هو خير من دعشي غيره to ba sauri za a gaba ɗaya da kamar da hadisin da da ifi ne kuma albani yake sauri shi yafi to idan ma ba sauri ake ba to kenan ba a ne ba a nesanta wannan gawa sai dai illa da sai dai idan yan wuta ne mana idan yankin gawa suna daga cikin yan wuta ko dama dai ana sauri ne a rabu da ita aljanaza zuwa ita gawa binta ake yi wato yana nuna kamar a tsaya a baya wala ta da ita take yi ba falaisa min hamun ta wanda ya gabace ta wanda ya wuce mata gaba shi bai kasance yana tare da ita ba wato za a ruwan da ita kenan da wannan hadisi kamar yana ishara a tafi a baya duk da hadisin da ishe ne ko da haka magana ta gaskiya ya halatta su ko ina mutum zai tafiya قال أبو إيسى هذا حديث لا يعرف أما حديث gaskiya ba a san shi ta hadisin Abdullahi dan هذا ba Allah الحي قال سميت محمد بن إسماعيل نادي محمد بن إسماعيل البخاري يدقق حديث أبي ماجد هذا وما علينا حديث أبو ماجد ومن حديث كنا وأن أروار من جيش أقسميش فقال محمد من نعم البخاري قال له ميدي malam humaydi ya faɗa malamin mu al-imam al-humaydi qala ibn uyayna yace sufyan yace qila li yahya anta bi yahya yahya al-qattan man abu majid hada dani ne wani abu majid qala qa'irun tara fa haddathana kai wani tsuntsu ne dai ya tashi yazo yake bamu labari wato dai ba wani tsayayyen mutum ba ne da za a dogara da shi Ba irin tsara ta haddasa wato wani kamar na ce kamar tuka ne gare shi ƙari da haɗa za a ilm wasu malamai na gani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim sun fito sahabai da makamantansu ila haza sun tafi akan wannan fahimta ra'au annal mashayikh al-fa'a asdal suna ganin tafiya a baya shi ya fi wabihi ya tsoli sufiyanin sauri wa ishaq shi ne ra'ayin sufiyanin sauri da ishaq ƙara inna a dama bibi annabi ya fi abu ma da rajulun majahul malaman hadisi ba san shi ba a jahuli ne la yi urasu da a san shi ba inna ma yurwa anhu hadisan wata hadisai kada ya karwaito guda biyu daga gare shi an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud ويهيا إمام بني تيم الله شوف وانت يهيا ده أنت تسميه إمام بني تيم الله ثقة ما لم يسن أمن تدش يكون عامل مش على الكنيا ده أبا الحارث ويقال له يهيا الجابر كما تنسى مش يهيا الجابر ويقال له يهيا المسجر أعطى مش يهيا المسجر أيضا وهو كوفي كان كوفني rawalahu shu'ba imamu shu'ba yayi riwaya daga gare shi wa sufyan sauri da sufyan sauri wa abul ahwas da abul ahwas wa sufyan ibn uyayna babu ma ja fi karahiyatul rukubi khalf al janaza babun da yazo game da ba a so makaruhi ne dai a hau abin hawa a rika tafiya a bayan gawa wato ruku ko da abin hawa na da na dabbobi da kuma abin hawa na zamani ba ce haramun ba makaruhi ne حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال ثوبان يبكي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازته من فتوى تعرض عن النبي وتجنائزه ƙara'a na san rukbana ya gosa a kan abin hawa ba ƙalu ta alatar sahayin ko kunya ba ka bi inna mala'ika Allah mala'ikun Allah ala a ƙadamihi suna tafiya a ƙafarsu wa an tun ala zuhurin dawazi ko kuna bayan dabbobi duk da suka ce da isi ne shi ma hadisi قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمره akwai hadisi dai daga mujira dan shi uba da jabir bin samra da yake dan ishara zuwa ga haka Ala abu isa hadisi saudan qad rawa anhu wa ruwiya anhu mawqufan hadisi saudan bin budr an rawaito daga gare shi a matsayin mawqufi wato ba magana annabi kai tsaye ba Ala muhammad muhammad bin isma'il yace al mawquf minhu as-sawt mawqufin da shi yafi inganci ba magana annabi bace wato asali ya zanto magana wani sahabi ce amma ba magana annabi ba shine ma'anar mawqufi wancan kuma ya zo da shi a matsayin marfu'i wanda ya fi inganci shine mawquf ji Muhammad bin Isma'il babu ma ja a cikin rufta fi zalika babu da ya da ke nuna an yi rangame game da hakan dan mutum ya hau abin hawa ya raka gawa yana bayan insha Allah babu laifi قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سميت جابر ابن سمرة يقول جابر يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداء وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقف به من تعرف ده النبي صلى الله عليه وسلم جنائز الرمي من كل هكي أبو الدحداء أبو الدحداء وهو على فرس له النبي ينا كان وندوكي ناسا يسعى ينا سوري ونحن حوله من كي يجمنا جيبا وهو يتوقف به ينا تفيا بشي يتوقف wato bi ma'ana yana rike shi yana ja yana rike shi yana za kamar yana dogara da shi wanda imamu muslim shi ya rawaito wannan hadisi kenan ya nuna babu laifi dan wani ya hau abin hawa قال حدثنا عبد الله بن الصباح الحاشمي قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة يتي النبي يا جيرك يرغاور أبو الدهداء ما شي أنا قفى ورجع على فرس يا داويني أكن جوكي wato a dawowar ne dawo a kan doki ba a tafiya ba قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح ولا أي حال لباب وانا هرمتي كما دهك باب ما جاء في الإسراء بالجنازة babin da ke nuna ai sauri ai gaggawa game da kai gawa wato gawa ba ana nufin ai ta gudu ba ma'ana dai kar a tafi la'ula قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لقى أبو هريرة ينا إسد مغانا زوى النبي سوى النبيات أسرعوا بالجنازة الثوري ثوري بثوري ثوري من ثوري كيداوة فإن يكون خيرا من الخير سنه تقدموها إليه وكنا ثوري لتقبط بشي ذريش فإن يكون شر من شر سنه تضعوها بكاتكم كنا أو كي تكون رجوع إذا قدروا قيائكم وتكون على رجوع على كريه وفي الباب أنا أبي بكرة في حديث أبو بكرة نقي بن الحارث قال أبو إيسى حديث أبي هريرة Babu حسن صحيح باب ما جاء في قتل أهد وذكر حمزة babin da ya zo game da waɗanda aka kashe a yakin Uhudu da kuma labarin ambatan wato gawar Hamza ko mutuwar Hamza. na قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أنس يسف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أخته النبي صلى الله عليه وسلم يازو daidai gawar hamza ranar yakin uhudu a waƙafa alai ya tsaya a kansa ƙara'ahu ya ganshi kada musula bihi Allah na ta gawo sa an yi musula da shi wato an ɓata gawo shi an yanke hanci an yanke kunne an kwakule ido shi ne musula musula bihi a kala sai ce laula an tabi da safiya ba don ‘yar uwarsa ko yayesa ko ƙanwarsa safiya bintu abdulmuttalib wato gwagwan annabi sallallahu alaihi wasallam fi ha ba dan za ta ji haushi ta ji damuwa a ranta ba kasance waje da fi nafsihi ya samu damuwa kenan ya ji ciwo a ranta. ba dan za ta ji ciwo ba ba dan za ta damu ba la taraktuhu da haka ban bashi hatta ta kula fil afiya har dabbobi su ne al'afiya masu cinye mutane ko tsoto suna da zama cinye shi a gurin hatta yi hisar yawon kiyama min butuniha sai da ranar kiyama sai a tashe shi shi ba amma ma shi ba zai fito ne a cikin cikin dabbobi a to da na bar dabbobin dawa zakuna da sauran su zo su shi a gurin ya fi sauki don ya zamanto dabbobi sun ba da shaida su suka fi naman sama kama idan aka ce ba abin ne shi ba tafiya ba za ta ji daɗi ba in aka ce ba abin ne shi ba tafiya za ta ga kamar da damuwa a tare da ita tun da mace ce qala da da'a bi namira sai na ya sa aka ɗauko wani mayafi namira wani gwado ya sa aka kawo shi faka kana hufi haye masa likafani da shi wa kanat idza muddat kama qarani in an miƙe ta wannan zanin a lara asibi a kansa an kai ta daidai kai ba da ta rijilau sai kafa ta bai za mu ja ta lara rigila in an jawo ta gurin kafafuwanta ba da su sai kansa ya bayyana a ƙara A ƙara sai yi ce وكثر القتل وقلت الثياب yace sai kuma ga shi gawa da sun yi suna da yawa waɗanda ake so a yi wa likafani sannan tufafi ya yi karanci wanda za a musu likafani tufafi ya yi karanci amma ƙarshe dai kamar da aka yi mus'af ko a rufe daidai kan nasa a kamu ganye a sa a kafa ta haka ake mishi أنس يتي فكثر القتل وقل القتيال قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة فكفن الرجل والرجلان والثلاثة جاء سامي متن هذا شد متن بيو وهذا متن أكو سامي للكفن إليا السنتفات إليا رفل الثوب الواحد ثم يدفنون في كبر واحد لا بني في كبر إليا لا أسامي سيد الدنيا وما أنسى سيد للكفن فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل annabi so ya rika tambaya idan ya zo binne mutum biyu ko uku ayyuhum akthar qur'ana a cikin su waye fi yawan rike qur'ani wato waye fa hadda nace wannan yana da ido 20 wancan ya haddace 30 wancan ya haddace 60 fa yuqaddimuhu ila al-qibla sai fara gabatar da shi a gaba ɓangaren alƙibla wato sai a jera su wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan su uku na can gaban ɓangaren alƙibla shi ne ya fi haddar alƙur'ani eh shi za a fara sawa shi ne sai kaddimuhu ila alƙibla aikin lahar kuma kamar da muka sani ba irin rami ne ake yi irin namu ba a ɓangaren lahadi ne ake yi ɓangaren alƙibla za a rarake sai a fara gabatar da shi sannan a sa wani sannan a sa wani sai a samu bulalluka sai a rufe ƙofar furin sannan sai a rufe rami ɗin wannan shine lahad wannan yana sace nuna kuma falalar alƙur'ani da haddace shi musamman kamar yadda limamin ajurri yake faɗa cewa a wancan lokacin wanda ya fi yawan ƙar'ani kamar ya fi ka ilmi ke wanda ya fi yawan likin shi shi ne gargwajen wanda ilimin sai fi yawa da sa suna tafiya ne akan haddacewa da aiki da shi da fahimtarsa inda a wancan lokaci babu wani littafi babu wani littafi da ake karantawa sau da duk ilimin su suna koya ne kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam da fassararsa da aiki da shi kai a kwakwalen ba fara buga wani littafi ba a duniya da sana hun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya binne wa lam yusalli alaihi da yake duka shahidai ne ko sallah bai musu ba duk da an ce annabi ya yi wasu sallah wasu bai musu ba amma dai magana mafi inganci ba a musu sallah sau da dama sallah ai ce to neman alfarma ne wanda ya musu a zurin jihadi shi ba ma sai an masa sallah ba an ga direct ne shi shi shi kai tsaye ne insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace sai karshe sai kala Abu Isa hadisu Anas hadisin hasanun garib hadisi ne hasan kuma da ya zo ta hanya ɗaya la na arifuhu min hadisi anas ba mu san shi ta hanyar hadisin anas ba illa min hadha alwajhi sai ta wannan bangare akan isnadin da yake haddathana qutayba haddathana abu sufyan an usama bin zaid an ibn shahab an anas bin malik a annamira idan sai annamira ana nufin alkisa'i alkisa wato mayafi alkhalaf wanda ma ya fada lalacewa wato tsoho ba sabo ba shi ne ma'anar namira domin babu masa sababbin kayan wato alkhalaf wanda ya yi rauni ana ce shadda ce ta riga ta tsotse shadda ce ta riga ta fita daga hayyacin shi ne kisa ulkhalaf albali kenan a ƙarfi أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث أسامة بن زيد الذين يروون ذلك ابن شهاد الظهر أتن سنة ميدا مكي قليل يتي وكما لمي دجتين المادرين ظهري سن صابا مش وجر رواية كما وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث وروى الليث بن سعد عن ابن الشهاب ليس ابن الشهاب كما أنا رجسي المادران زهر ما أبوكي في ما مالك نسكي كراتو أقولون زهر وشي ليس ابن الشهاب يا رويتو عن ابن الشهاب لقى ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله شوفوا مثلا لقى ابن الشهاب الزهري an anas kai tsaye ba kuma laifu ya rawaito ne daga ibn shahab shi kuma daga abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga abdurrahman dan gidan ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik yana da ya'ya da yawa akwai abdullah akwai abdurrahman da ire-iren su ka'ab ibn malik wanda bai ji yakin badar ba shi kuma daga eh wanda bai je yakin tabuka ba ko wanda bai je yakin tabuka ba na عبد الرحمن بن كعب bin مالك ya karɓo daga Jabir bin Abdullah a kaji inda shi kuma ya samu tasar ruwa daga zuhuri sannan ga ma'amar shi ma almajirin zuhuri ne shi kuma ya rahoto daga zuhuri an abdullahi bin salaba an jabir daga abdullahi bin ba an jaga wala na alam a iya sanin mu bamsan ahadan mutum ɗaya zakara hudu ya ambaci wannan hadisi an zuhuri daga zuhuri an anas zuwa ga anas kai tsaye ba illa usama bin zaid sai wancan usama bin zaid to shi sa a can sani yake la na hadisi anas hadisin hasanin jarirun لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه وسألت محمد عن هذا الحديث لا تنبي محمد بن إسماعيل كما دعونا حديث سيد حديث الليل عن ابن شهاب أو عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر الصخر saboda ruwayar ليس تاتي fi inganci sama da sauran الله تعالى أعلم وما قدامك عن باب آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد